أعوذ بالله بسم الله الحمد لله القائل وإنك لعلى خلق عظيم بلاين الصلاتين الكاملتين على القائل المرء مع من أحب وعلى آله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان أما بعد yau ranar Alhamis sha takwas ga watan Muharram hijira na dubu da dari hudu da talatin da biyar ɗaya da ishirin da ɗaya ga watan sha ɗaya 2013 za mu yi karatu na ishirin da shidda cikin shi'iniya a kan yabon Ali Muhammad sallallahu Alaihi wasallama yana mai cewa. وضفنا إليه فاحترمنا بهرمته علونا بها a رفعة همته لدن قيل فينا كنتم خير أمة ظللنا لديه تحت وابل رحمة فلا خوف من خيف ولا عض من حب كما أنا لإله لما أوينا لزلها فنلنا الهدى من وبلها بعد دلها يمن نبي فضله أصل فضلها ظهرنا به فوق البرية كلها فنحن أعز الناس في شرف الأحز shine ke cewa ifna an jingina mu an tattara mu an hahada mu ilaihi ga annabi Muhammad sallallahu fahaturimna an girmama shi mu bi hurmacin da alhurmacin annabi Muhammad sallallahu alaihi in samu alhorma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alauna hammun ɗauki aljauza a tauraron da ake ce ma aljauza wasu taurari ne dan sama su kware. To wuce aljauza a biha ta alhorman nan rikata ga maɗaukake himmatin himma. Da bin kilafina tun sa'ad da aka ce mana kuntumu kasance khairu ummatin ku umma. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر hauna بالله cikin suratul Ali Imran dalilna mun zamta hata wabili rahmatin karkashin wabili na rahama ban girgije na rahama ladaihi gun annabi sallallahu wala khawf don haka ba mu da wani zukurmin hakan daga wani azzalimi don da anyi ma musu shi zai rama maka wala Abba ba wani cizo min min uzzi wani tsanani bai mai abdu din ya abdu zalim ala da abda na cizo ne ma'ana ba wani tsanani domin muna tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi tare da soyayyarsa anan yayi magana kan cewa udifna ilaihi fahturimna bi hurmatin ma'ana mu aka mu ga annabi sallallahu alaihi wasallama sai muka girmama da alhormacinsa waton abubuwa da yawa wa'inda an faɗa ma annabi ibrahim khalilullahi su sai kaga an gaya ma wayannan al'umma sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam malamai sun kauri ya kai goma sha wurin da yawa dai wurin sha biyu amma za mu ɗauki kuka guda biyan ne inda Allah ya faɗa ma annabi Ibrahim alaihi salam yana cikin alkur'ani kuma ya gaya wannan umma Tali Allah na sha wala qadis da faina hu fi dunya annabi Ibrahim kenan wallahi tabbas mun zabe shi a duniya Allah ya ce al'umman nan sahabbai hmm, don gaba gare su alkur'ani ya sauran nan tabi ba su zo ba mali tabi tabi ne mali a kawo garin Allah ce thumma awrasna tabal ladina safaina min ibadina haka a gehen godiya a gehen zabi Allah ce shakiran li an umi ishtaba sahabbai Allah ce huwa ishtaba haka gehen shirisuwa Allah ce ma annabi Ibrahim hadahu ila surat mustaqim ko sahabbai wa inna Allah la hadi allatheena amanu ila surat mustaqim haka gehen sauƙaƙa harkar wuta din nan Allah ya ce ma annabi Ibrahim kunna ya na rukuni bardan wa salamun ala Ibrahim Allah ce mal'umin ma'aiki wa kuma ala shafa hufratin minan nar an kuda kuna haka a gehen tuba na Ibrahim ya roƙa wa tub alaina innaka tawwabur Ibrahim. su kal umma ki ulai yutaqabbalu anhum ahsana ma amilu to haka kuma zaka ga Allah ya faɗa ma nabi sallallahu alaihi wasallama kana ya gaya ma kuma sahabbai irin ta domin a taura da linjila Allah ya haɗa abinsa Allah ya ce Muhammadu Rasuluhu الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم kaga cikin wannan haka kuma Allah ya sayar kan sa da dukiyar ya ba su da aljanna Tun cikin Taurat da Injila inna Allah ishtara min al-mu'mina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al zuwa da fit Taurat wal Injil wal qurani wannan aya ta cikin surat At-Tauba musulunci kaga dai shi na Allah ya ce wa kimma ni'matahu alayka kaga nan ma su kuwa an wato mamtu alaykum ni'mati haka kuma gehen shaidu fa kaifa idza jina min kulli ummatin bi shahidin wa jina bika ala haula'i shahida su kuwa kadhalik ja'alnakum ummatan wasadan litakunu shuhada'a 'ala an-nas haka gehen tabbatarsuwa walaula an sabbatna lakita tarkanu ilaihim shay'an qalila su Allah shi yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayatid dunya wa fil akhirah haka gehen gafarta zanubai yaghfir lak Allahumma domin zan ko sahabbai قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تنادوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم أكثيرين ولا سوف يؤذيك ربك فترضى سوف رضي الله عنه ورضوا عنه ناتي أبو بكر ولا سوف يرضى وآية بأتك عن أن قدا سورة والضحى وسورة والليل سي in buɗe kirji ya ce ma ake alam na sharaf lak sadarak shi ne na shidda Allah ce ma al'ummarsa a faman sharaf Allah da lil islam haka gehen salati da bakwai Allah ce inna Allah mala'ikatu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allah ce huwa alladhi yusalli alaykum wa mala'ikatuhu li yukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur wa kana bil mu'minina rahima haka kuma a gehen lada Allah ce wa inna laka la'ajaran ghairu mamnun su ku Allah ce falahum ajrun ghairu mamnun rage yin rashin sa hukunci Allah ce ma kana ala nabi min haraj Allah ce musu wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj goma fa inna ma yastarnahu bi lisanika su ku ce musu laqad yassana alqur'ana lid fahal min munkir na sha dai wa yansuraka Allah nasran aziza Allah ce musu wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin a gehen dan san mamaki san musu Allah ce alayhi sallahu bi kafin abda su ku Allah ce wa kafa Allahu almu'minina al-qital a cikin yakin haza ta wurin wurin dozin goma sha biyu muka kawo kan Allah ya ga mu ma'aiki ya ga mu kuma habbi don haka sahabbai ma'aiki tare suke ba su rabuwa Allah ya yi su bai raba ba ba ya raba su don haka abu guda ne kan shi na ma'aikata ga hadisi ya ce faman ahabbahum fa bi hubbi ahabbahum man abgadahum fa bi bughdi abgadahum wanda ya so su ni so su ni yaki sai da ma ya gehen son su sannan ce wanda ka ga yana son su alama yana so na ne in ka ga yana son su wanda ka ga yana kin su sai min na sharhe su haka akwai haddari kaga mutum yana son maki amma bai son habba wala yana cikin bala'i Allah ka sare mu to shi na ce suna ilaihi faturuna bi hurmatin alauna bihil jauza mun kare shi ko A ana mun injayi al'ida makiya lamma a na lokacin da muka taro kai da zilli haga ima watan alhormaɗi wani nan huda mun samu shirya min ne ma mago gobe addan liha bayan yahi nan fassara bi ne ya ce ma gobe bayan yahi inan yanzu mun samu ma go ma'ana mun samu ƙarhi bayan da muna da rauni ko ko a'a min wabliha mun samu mama goba da Allah bayan yayyahi Ina inda aka hito shari'ar annaba ba ta game ba ya zan kuma yayyahi amma kama ake ga faɗe ta game an aiko shi ga kowa kamar suna kai lafiyar bin wasu. ibn nabi albarkacin annabi fadluhu wanda darajarsa asul fadla shi asalin shi a tushen darajar al'ummarsa sallallahu alaihi wasallam har namurin jaya fokal bare shi bisa ga talik kulli ha gaba ɗaya bihi da albarkacin annabi sallallahu alaihi wasallam fa nahnu mu nasi mu amma hirabokan mutane fi sharfil ahli cikin kaka ta babban rabo nabiyun shi annabi ne wani irin annabi ne alma'un namin ruwa mai daɗi jara guda na birahi tahinsa mai albarka rahatun hashimiyya ke ba maddalahu jibrilu jibrilu alaihi salamu ya shin hida masa fadla janahi kan hika hikansa anan zikirul jazratul kulli cewa kin ga an samu ana kan kai ka gaba da zammi idafata sufa ila musufiya ma'ana aljanahul fadlu ma'ana hihi wanda yake da daraja kam a dan lokacin da Isra'il mai raji har ya nashi shi da sura ta yi ne ne ɗari shida min nan alhali ko biya ya isa cike duniya domin su mala'iku girma ne da su kwarai domin ashirin din nan su ne karshe ga kowa ta bakwai ƙarshen ta an ce guda da nan ƙasan ƙafa ta nan zuwa jansau ya kai ta heshi kari bed kuma ayatin ya mu'jiza ja'at tazu bi wafi tirahihi dai tunaninsa zahiratu haufi ma'ana ce da an kai biwafki kirahi daidai da tunaninsa ma'ana da ya ma'aiki ki tunanin abu ya kudurta shi kamin ya roƙa Allah ya shi abi irin nara ta ba wacce ka fi sama'i walan walliyan na ƙiblatan tarbaha walli waje haka shadar masu haram ma kuntum tuwallu wujuhakum shatara kaga ne na dibin sabar sai roƙa ba Allah ce to falan walle na wallahi tabbas za mu kashe ka kiblatan alƙibla da za mu yi ma da take so dan mawaƙi fadar bege Allah shiga hurta masa ke cewa yadda kaso ake yi ma Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waƙan nan labbaika Rasulullah shiga masa ka shine yake cewa kam ayatan ja'al haufi girshin rana shine tsananin rana tsoro na suhuratun ya zan jinjihi da yi saboda yabon da nika wani musulafin nan girshin rana igin na shiga tsoro ma'ana na nuhin da rana take da zahi ko hakin ina jin tsoro kuma jijjihi sai kisulta shi da cewa rayuwata za ta yi sanyi in matsalar da ni kwaso ta abubuwan zunuban da nake ciki zukurun da nake ciki tun da ina yabon annabi sallallahu alaihi wasallama to abin ya zama min jijjihi na albarkacin annabi sallallahu alaihi wasallama na wuce ma fi azhiratu ginshin ranar haufi zuɗurun da nake suratun da ya koma jijjihi mun san jijji abu ne mai sanyi da ake da ya gona ba annabi sallallahu alaihi wasallam kuma a tambaya kace haka ce a ah, ai wazin zulle duk wanda a cikin innuwa lafhun min gaibi annal duk wani zahi min al na tsananin bazara a ai ga shahu bai zai yake masa ma'ana duk wanda a tare da yabon annabi sallallahu alaihi wasallam soyayyarsa duk wata matsala Allah ba zai sami ka ba ala hulka gajiya alshin yau da akwai ranar tuzga liman ya shi hudu wanda ke begin ko yanzu ya shi zan samun zuwa madina dan wanda ke begensa da kai ne yake shi alfazazin na afir ya tumu za da kullu ke inda kabri muhammad sallallahu alaihi wasallam gun kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam yadda abu hurairah radiyallahu anhu yasku ina kai karar lau'ata ƙwanƙona ƙaha'imi hmm, bilal bilal radiyallahu ina nuni ne cikin shawarar alhaƙi na shekhu yusuf na bahani rahimahullah cikin da bilal ya yi mulkin nufi yana ƙasar sham ya ce ma hazi jafa ya bilal ama ana laka ta tsoron wata irin gujewa ya kai bilal lokaci bai kasarce ne ba Ali ya tashi da sauri hauzin hawa yana tsohuwa madina kamun turmi zaga kamar ina neman Hussein. Ƙarshen ta hakan da Hussein radiyallahu anhuma shugaban samarin aljanna gaba ɗai iyan shugaban matan aljanna Fadimatu Zahra alaihi salam iyan Sayyidina Ali karramallahu wajhahu waɗanda sun yi kowa kaka sallallahu alaihi wasallam roƙe su umarci abu bilal radiyallahu anhu cewa ya musu kiran sallah da yake zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau ya soma karshen da sai dina tabbarke yana kai wurin ashar annabi rasulullah bai yi kiran ba ya zaku tun mutane har mata gaba ɗaya ma kuli suka ce wallahi annabi ya dawo bilal ga zaman madinat ya huskara gare shi saboda ya ƙara caza musu alaihi sallallahu alaihi yana ƙara tuno musu lokacin duk ya ɗan ya ci musu abin ta shi na ƙarfin ta zai koma shan shi na ce yanzu akwai ranar tuga ga wanda ke begensa yau asiru ya turma zahar da gun kuka inda kafa muhammad kun kabarin annabi sallama Na shi ko ina karar lau'ata ƙwanƙona Alha'i mai kishirwa a sari mai tsananin kishirwa mai ɗemuwa mai tsananin kishirwa ko ɗemuwa ɗai ba kishirwa ko ko kishirwa ɗai ba ɗemuwa balle da su to ina kai ƙarar su irin kai ƙaran mai ɗemuwa mai tsananin kishirwa ilallahi ga Allah ma'ana yadda mai tsananin kishirwa ke ji kuma mai ɗemuwa haka nika ji game da son yabon a sallallahu da salma. ya tuna min da wata waka ta Sheikh Nasir Kabar rahimallah inda yake cewa begen Muhammadu ya cika mini zuciya a cikin ta ba shauran mahalli ko da ya ce na so faɗa kamar ido da makauniya ko komari nan da ya so na iya to shi ne na yi tsananin gishirwa ila ta ƙabilu zuwa ga sumbuta asari a hamadi kuhwaihwan jiya da ahamadi ne musulasin sunan ahmad bai juyawa amma saboda mawaƙi kan iya juya abin da bai juyawa ya ce a maimakon Ahmada. dan nemul hana cewa mai da ta abu wajen a ison a ta shi rasu da banya bai sha'iru malayan su. su zuwa ga san kawai wani takalma anan su alaihi aha saurara ka je anani ta lamzi mai da tsutsar baki na ne lil azma'i saboda kishirwoyin da nake ji ma'ana zan ci gaba da taibo eh, na saboda kishirwoyin da nake ji in sa rai ga wannan gore man sawa wanda ya daidaita annabi sallallahu alaihi wasallama suratan ga surar jikinsa lil salili ga daraja tabaraka alheri ne yawa ya dadu ma'ana wanda ya daidaita surar maki lil salili saboda hihi kowa da kowa ba irin sura ta annabi sallallahu alaihi wasallam wannan wanda ya mahaka san tabaraka mu'allamahu ya sanashe shi al'ada ba ladubba ajma'a mahi gamuwar suratan daraja zan tara an ladaka suratan ma lokacin da albuda nisa lawani ya karkashe ni an hudan gabanin ziyartar sa daruratan bisa ga masuwa. za an an agga ilaihi gare shi bilfu a da zuciya ta ma'ana za ta yi da zuciya ruwa ta alhali ba taba zuwa hajji ba amma zuciyata tana can almar'u ma aman ahmad mai da shi abdullahi ya fita cikin ba'iyan nan tashi wanda ya su ne jikina rahinun yana canjin gine da ta haruƙe ga ƙwanƙona wannan shi da tsananin ƙwanƙona duk ɗaya ne ana kullum jiki na cikin gwangon ciki akamtu na zauna ala shauƙin akan begen su salitu na kuna bi jamrihi daga ruwashin begen su yana cewa fa'adin jama'un ta ta su wa su yawa nin nemi tarhalan tafiya ko da domin a rabota bibir rihi da herin alaihi amma wadan iya zunubi na a ƙasa ne ya nisan ta ne, saboda nufin bi khasrihi saboda hasarar da zunubi ke jawo zanantu na zaci bi amsali ire-ire na ziyara ta kabrihi ga zirfi kabarin na zaci ire-ire na zirfi kabarin sa amma wai hata wanga wanga abu ya nisan da ban samu haka ba to hazar zannu wannan zaton da nake yi ma'ana nan ya ce na zaci ina in zirfi kabarinsa ma'ana in tahi da jikina kaga ga zato ma'ana ga sa tsammani kuma ga tahiya ga jiki sai cewa ya tahiya da jikin ya nisa da ma'ana ba samu haka ba amma hazar zannu wannan zaton wannan sa tsammanin da nake har nake yabon nan da zato shi an mahi cincinta in lafzi da lafzi na ma'ana yabon nan da nake yi ga sa tsammanin zirce shi to shi an mahi cincinta gare ni ga wata fassara kenan uku wahai hata ya ne ta wannan ziyartar azal zannu wannan zaton a jadaru shi an mahi citta bin lafzi da wannan lafzi na haihata ma'ana dai shi zaton yadda nizzata samari bai kanci haka ne ba ban samu ziyartar ba na shi an mahi citta bin lafzi da wannan lafzin na haihata mata ma ta zakartu duk sa'ad da ni tuna ma dinnan za'ida ce sa'ad da ni annabi sallallahu alaihi wasallama wa ahdahu da zamanin sa ni tuna lokacin ne na tare da sahabbansa kuma da shi wai ke faɗa duk da dai, ya ga yana ba da sallah sai ta da zamanin annabi sallallahu alaihi ko kuma harkar wata da tauraro in lokacin da sahabbai ka kewaye annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda tsananin soyayya ma da sahabbai Usman Mujahid ne ta gama Allah rahmatullahi to shine mai shiri na da na tuna annabi sallallahu da zamanin sa kuma kasa fu'ali da ta yi zozaya da wajdahu damuwa lissu ta saboda begin su shi wajdu bakin cikin da ke samu su hayyara ne kuma walam ara banga fihi cikin zuciya ta gaira mafahu in ba mazamni ne ba hu shi kai to duk sa'ad da haka kasance za'artu sai in tilasta fu'adi ta dare da kirjina sika zuwan kitan ta shawuki da begensu da mizan tilasta shi ala sabr darurati bisa ga hankuri na lalura ba da hu bayan rashin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan za'artu shine matsayin jawabi ga matadin can shi na sai ci gaba da cewa mata ma ta zakartu safa duk addani tuna dukin safa dunahu da ƙwaruruwa na kwari-kwari na wannan dutsen safa wannan zurma da ya yi zamzama da ruwan zanzam shi ruwan zanzam ruwa ne wanda hadisi wanda hadisi musulasun ya ma'u zamzama lima shuri bala ruwan zanzam duk abin da aka sha su don shi shi zai ka sha su don rashin lafiya ta yi ma magani ka sha su domin basira ta yi ma maganin takwalci ka samu basira zai sauran bukaci wannan akwai ma wanda wani littafi ruwan zanzam ya kawo musu suna ya kai hamsin da wani abu ne na ga littafin wannan ruwan zanzam albarkarsa ta yi yawa kuma wanda ya rawaito wannan hadisi ban sahabin nan shine namu muawiya radiyallahu anhu da yana cikin hadisan da ya rawaito ga annabi sallallahu alaihi wasallam na ruwan zanzam Allah shi ma albarkacin ta sai in فألزمت سي إن تيلس الفؤاد زوجة سجونه in damuwa na ina son in gaska domin ma'aiki na wuri, masara ta ɗaya na koko sai ya tilasta min su juna bakan cikin damuwa da rashin zuwa wurin annabi sallallahu saboda ya tsaya wurin safarin nan ya tsaya wurin zambin nan kabru kabri Allah ta arifa wanda kun san shi masu saurare ina magana da mutane sa ke kofi ɗaya ba yana can kama ko koko daga ciki wal kabru wal mata ma ta zakartu suna wajen wal Walƙabra da ƙabari. shi ne ce ke zan adafi kuku kuwal kabru kabari Allah zai ta'arifu na wanda kun san shi wa da bace na tani madaina anan mataɗin can ga jawabi ne na kuma can ina ga fassara biyu tahi cewa duk da na tuna safa da kwarorin safa da zanzan wannan da na tilasta zuciya ga kamuwa kuma da kabari wanda a cikin madina wanda kun san shi da na tuna haka duk sa'ad da na ga jawabi sai za'artu ila safu'ali zuciyata wa sadri da kirjina fi ka zuwan da atan kallil kalabil musibu can da tashawwiki na begin su ala ce a kan hankuri na lalura hu da rashin ziyartar sa can adahu munan nafsi bin a gurin rayuwata sai wani jimla Isra'iliya su ce su da dai a ce rayuwa ta wuce haƙƙirahu ana ta mata abin da take nema. Abin da a gonar rayuwa ta wancan mota ne, to lalarar ce. Gun rauda ɗin nan dai, rauda ta annabi sallallahu alaihi wasallam. Nan ɗakin Aisha dai radiyallahu anha. Wani intimahu wa kallon rauda ɗin nan yamfi kuru bai na kusan ya baka ciki, wan wallahi fashe ta zai ji yanayinsa wallahi ba cikin duniya shi, wani tabanna wannan wuri. inda ba ya ce ma bai na baiti wa min bari mimbari raudani da janna wallahi ko damuwa gare ka ko rashin lahi ta shiga cikin rauda wallahi sai dai ka hidu amma wallahi muddin mutum ya shiga cikin wallahi ba zai ji wata damuwa ba wanda ya shiga kuma Allah ya har mu mun shiga din mun jiya ya kai mu barka sanin sallallahu alaihi wasallam to shine ce iltima kallon ta ba ma shiga cikin iyakar balaga kenan dan kuro shi na kan ya bakkan ciki ka kwatane cewa nafsi alhali rayuwata kattana har ciyawa a horin cikin ya kai kul ga abin da nace ni jirabu kwankwanin nawahi sassanin ya tsibibin madina ya ahla ya zai bala makama lakun farji'u dan san suratul ahzab yana daga cikin sunanakin madina irin ba da ɗai ba da kuma darul hijira da bai sauransu to duk sa'ad da ni tuna akwarkwani duwatsun madina ku bi dawa da rahunan madina ita ta kuto na sanar ta yahuwa zirabu akwarkwani na nawahi sa jahohin yasribin madina ku bi da rahunan madina munaya su ne guri wa halishin gairu man uhu wanda ba kaddarta da rabonsu bai hazana rabauta bai hada su ma'ana wanda an kaddarta zai samu zuwa wanda ba kaddarta ba zai samu zuwa ba alhamdulillah sai shi ne sunin nafsa rufa anillahu wadda sai gobe Allah ya kai mu wassalamu alaikum wa